Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Manyan jami'an tsaron Amurka sun yarda cewa ayyukan soja da kasar China take yi a baya-bayan nan ciki har da gwajin makami mai karfin gaske wani babban abin dabuwa ne. Sakataren tsaro yana mai cewa idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka to hakan ba zai faru ba. amurka ba ƙasa ce da take tsoron takara ba in ji lloyd austin yayin da yake shirin gabatar da jawabi ga jami'an gwamnati da kamfanonin kera kayan tsaro da yammacin jiya asabar a taron shekara kan tsaro a california manyan jami'an sojan amurka sun sha nuna damuwa na tsawon watanni suna masu gargaɗi ga beijing wadda take kokarin rufe gibi yayin da take kokarin zarce amurka a matsayin babban karfin soja a duniya nan da shekaru goma masu zuwa a jiya asabar sama da mutum dubu hamsin ne aka tabbatar da sun kamu da cutar corona virus a faransa a cikin sa'o'i 24 a daidai lokacin da batun covid-19 ke kara yawa duk da miliyoyin mutane da suka yi allurar rigakafi kasar ta samu mutum dubu hamsin da ɗaya da suka kamu da covid-19 a cikin wuni guda a cewar hukumomin kiwon lafiya adadin kamuwa da cutar a faransa ya kai dubu ɗari da goma sha takwas a tsakiyar watan afrilu a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins faransa ta samu sabbin kamuwa da cutar akalla dubu arba'in da ɗaya a rana daya a wannan mako idan aka kwatanta da kasa da dubu ishirin da takwas da aka samu a makon da ya gabata an kwantar da mutum 694 a asibiti a cikin sa'o'i 24 da suka wuce ciki har da wasu 119 da suke yin tsananin ciwo a jiya asabar jama'an zaɓe a gambia sun fara kirga kuri'ar da aka kada bayan rufe rumfunan zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar na farko cikin shekaru da dama da bai hada da tsohon shugaban ƙasar yaya jami'a ba wani muhimmin mataki da ake gani tamkar wani ci gaban demokaradiyya ne aka samu a ƙasar da ke afirka ta yamma 'yan gambia sun shiga dogayen layuka domin sauke alhakinsu na demokaradiyya yayin da ake ƙara kira ga tabbatar da adalci bayan mulkin jami'a kusan masu zaɓe miliyan guda ne suka yi rajista jefa kuri'ansu a cikin akwatuna da ke ɗauke da sunayen 'yan takara guda shida shugaban ƙasar mai ci yanzu adama baro yana cikin waɗanda suke fafatawa a wannan takara wanda ya ba jami kashi a zaɓen shekarar dubu biyu da goma sha shida a lokacin da yake ɗan takarar jam'iyyar adawa shugaba baro ya jaddada cewa dole ne hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta ta kasance mai adalci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daga ranar tara zuwa goma ga watan disamba shugaban amurka joe biden zai karbi bakoncin wani taron koli na demokaradiyya wanda zai hada da shugabannin duniya da kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajanda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar yin aiki tare taron da wani bangare ne na yakin neman zaben biden na karfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokaci da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke karuwa manufar taron ita ce karfafa demokaradiyya kare jama'a daga mulkin kama karya magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam a cewar gwamnatin biden za a karfafa shugabannin su ba da sanarwar takamaiman ayyuka da alkawarin yin gyare-gyare na cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofi a ƙarshe wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kashe fararen hula akalla talatin a wani hari da suka kai kan wata motar fasinja a yankin mafti da ke tsakiyar kasar mali kamar yadda jami'an yankin suka faɗa jami'ai sun shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa an fesa wa fasinjojin harsashai da koda motar a yayin wani hari da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin bandiya gara a ranar juma'a kasar ta aike da jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru in ji su yayin da suke magana da sharaɗin saka sunan su wani zababben jami'i a garin bandiagara ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa waɗanda abin ya shafa sun hada da mata da ƙananan yara harin dai ba a kai ga ɗaukar alhakinsa ba daga cikin ɗimbin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a wannan ƙasa da ke afirka ta yamma Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA da ke gayyato masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a kama daga tsaro kiwon lafiya tattalin arziki ilimi da sauransu daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan in allah ya yadda za mu yi bitar wasu daga cikin shirye-shirye da muka gabatar daga watan janairu zuwa yanzu da shekara ta 2021 ke shirin bankwana ku kasance da ni madina dauda a shirin naku. tituna. Zauren ya kawo muku zama na musamman da aka yi kan yadda Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar 'yan sas. duba da kokarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman ƙasa. Ku biyo ni ku ji yadda shirin ya gudana. Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau muna tare da manyan baki. Akwai ministan kula da harkokin 'yan sanda Alhaji Muhammadu Mai Gari Dingyadi. Akwai kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja Alhaji Bala Ciroma. Akwai kanar Abdullahi Bakoji mai ritaya, ƙwararre a fannin tsaro, sai Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan birnin tarayya Abuja. Maudu'inmu na yau shine ta yaya Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar 'yan sas duba da ƙoƙarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman ƙasa. Yanzu zan miƙa ku ga babbar editar sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, wacce ta jagoranci shirin a lokacin da ta zo gida Najeriya kwanakin baya. muna godiya kwarai da gaske a mai girma minista da kwamishinan 'yan sanda muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyata mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari za mu fara da kai mai girma minista akan wannan batu da muke yi yi mana shimfiɗa game da yadda najeriya ta samu kanta a wannan hali kuma ya kake gani za a samu gyara assalamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure da sauran 'yan uwana jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu yana farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau kuma muna godiya ga voa da ta ba mu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi kamar dai da aka sani wannan ƙasa tamu najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar end sars protest da aka yi wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi da suka wuce an samu kone-kone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa musamman a jihar lagos da sauran jihohinmu na kudancin najeriya ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu shirha na yau da kullun da kuma ita kanta gwamnati halin da ake ciki dai yanzu muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan kone-kone da aka yi kuma mutane da dama ba su sani ba waɗannan buƙatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa kuma sun zara su bisa doka da tsari to amma abin bakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka mai ta wani abu daban amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban ƙasa. Allah cikin ikonsa ya yi masa farar zuciya ya masa farar anniya ya karbi waɗannan bukatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye aka zo aka fara ɗaukan matakai na biyan waɗannan bukatun abinda mutane da dama ba sani ba shine mai girma shugaban ƙasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan 'yan sanda tun kafin wannan tarzoma da aka fara misali ya fito da tsarin police trust fund asusun na musamman na 'yan sanda wanda aka samu hannu a 2019 kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan 'yan sanda na samun kuɗi na musamman domin a kyautata ayyuka na 'yan sanda haka kuma ba daɗewa ba kafin wannan hayaniyar ta shigo mai girma shugaban ƙasa ya samu wata doka hannu ta gyaran dokar 'yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan 'yan sanda to da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a gace an biya buƙatunsu. halin da muke ciki yanzu ana nan ana kokarin ganin cewa an kyautata tsari an canza tsari na 'yan sanda domin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da buƙatun 'yan najeriya don minista kafin mika wannan na'ura ga kwamishinan 'yan sanda za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukon lamarin nan da muka samu kama a ciki ba. Dawo ga bayanan tambayar ki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwar wannan matsalolin da suka faru ba. Shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa ni aka sa na yi bayani kuma nawa 'yan najeriya bayani cewa mai shugaban kasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum an saurari kowane stakeholder kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari bukatocinsu kuma za a ci gaba da ɗaukan matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda kuma za a ci gaba ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi kokari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata ana na ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin ƙara sanin makaman aikin su kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da lamuran zamani na duniya na a halin yanzu so zan tsaya nan zai da lamun gode kwarai da gaske zuwa an jima kaɗan nan zamu mu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku kafin mu kai ga haka bari in koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya abuja a lokutan baya shekaru da dama da suka gabata da suka wuce na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa. To wannan shirin ya mutu kuma ina ganin mutane da dama 'yan Najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan ta kawo. To waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma. Jama'a salamu alaikum. Sunana Bala Ciroma ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Shi aikin ɗan sanda don jama'a ake yi. Saboda haka jama'a muna ɗaukan su da muhimmanci shi yasa akan ce ɗan sanda abokin kowa a yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama shi yasa muka ce a kawo wani program da shugaban ƙasa ya yadda da shi aiji ya fara gudanar da shi community policing ake kiransa muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke basu saboda haka za mu samu wa'yansu a cikin al'umma mu kawo su mu ba su uniform su saka su ma su taimake mu aikin nan to kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta za a samu ingancin dangantaka tsakanin mu da al'umman da muke ma aiki sannan kuma ba mu tsaya nan ba muna kan ƙara horo a kan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki 'yan sanda ba mu da yawa ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba ba zai zamanto ko ina muna nan ba saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane dan su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza me hau kukansu na wuri a wuri kaza mu kuma mu zo mu share musu hawaye aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma da laman gode da kwarai da gaske to bari mu je ga babban bakonmu domin shi yana magana ne a matsayin su na masu sa ido a kan lamura da suke faruwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan Voice of America. Muna godiya da irin ayyuka da kuke kuna bayyana al'amari da yawa kuna wayan mu da 'yan ƙasa kai kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati wannan ta zo ta tafi amma duk da haka kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan da duk abin da ya faru za ku je wurin gwamnati ku kira su ku kira mu ku kira al'umma domin zama lafiya na ƙasa shine ya fi komai al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo muke da matsaloli na tsaro iri-iri kuma da ta zo ta yi alkawariri da yawa na dakatar da wasu abubuwa wato allah ya kawo mu zamani yanda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su bude in aka toshe can sai wani wuri su bude babu shakka kalubalen suna da yawa ba kawai a fannin tsaro kawai ba a zamantakewa gaba ɗaya na rayuwar al'umma wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma 'yan ƙasa. To alhamdulillahi minista ya yi magana shi kwamishina bala ya yi magana na ji daɗin maganganun su ainin amma kuma akwai tsokaci babu shakka abin da kwamishina bala ya faɗa ba shakka wannan abu ya yi aiki na gani a gwagwalada su police sun fito da wannan community policing kuma ni ina chairman din Kwantagora Housing Estate na Gwagwalada an sa na a ciki. Sannan ko da na bar nan na koma Kaduna na koma wata university babu shakka an samu as elders a wannan forum na police community relations har id card an bamu ba ma uniform ba da yake faɗa babu shakka sanda muka samu barazana ko ina ana kiran mu mu zo mu ba da bayani me ya faru sannan mutane na bada haɗin kai a lokacin ainu can sai abubuwa suka zo suka taɓarɓare aka daina to da aka daina sai wasu abubuwa suka shigo suka gitaya sai aka samu matsaloli na tsaro a fanni fanni in aka dawo da wannan community police din babu shakka idan aka samu mutane suka ba da haɗin kai ba shakka za a samu maslahan wa'annan matsaloli da yawa to amma ba kawai baiwa police kuɗi ba ba ba su muhallin zama ba ba inganta su da iyali ba ba kuma nuna musu cewa suna ƙarƙashin demokradiyya ba a ba su horo duka wannan ya kamata a inganta bayan an inganta menene tsirarun wa'inda bargurbi ne a cikin wa'innan mutane suke yi da sunan polis cin hanci polis ya yi ƙauri. cin rashawa polis ya yi kauri almandahana danniya da kuma boye gaskiya ko kuma baiwa mutum haƙƙinsa ko da a police station yake kaman beli kaman sauransu wannan matsaloli ne na ƙasa na ni da kai police ɗin najeriya na san ka sani da ana cewa police abokin kowa ne yanzu ana cewa ɗan ƙasa ne abokin police shi zai je nemi police din abokantaka domin ya samu me domin ya samu wasu biyan bukatarsa to abin ya juye dan kasa shine kuma abokin police to ai kaga abu ya lalace in kai zaka je ka nemi police ya zama abokinka in bata ma rai sai dai ya zo ya musguna min saboda to kaga babu gaskiya ke na al'amari ya kamata a duba ina al'amari a canja idan talaka zai je ya kwana cikinsa ba abin da zai ci a cikinsa ƴaƴan shi ya haifa sun yi karatu su uku hudu biyar wasu sun kasa zuwa university wasu sun je ba su da aikin yi ga sunan rututu akan hanya ba abin da gwamnati ta yi akai na uku duka rashin tsaron nan da ake ciki ba zai inganta gaba sai fa an nemi abinci na 'yan ƙasa 'yan ƙasa sun inganta fannonin abinci yanzu abin da muke fesin abin da yake gaban mu shine fari a ƙasar nan da kuma za mu shiga recession ko mun so ko mun ki za mu shiga cikin wani irin yanayi na kuɗinka ba zai biya maka bukatunka ba ko kaɗan talaucin kuma da za a shiga Allah kaɗai ya sani saboda me saboda gwamnati ta ki wubasa ta ɗauki wasu tsauraran matakai a ƙasar nan na inganta economy wato tattalin arzikin ƙasa da inganta rayuwar mutane mutane da inganta tsaron kansa saboda me duka wa'annan communities din da ake shiga duk wa'annan wuraren har sakwatan da honorable minister ya fito duk suna kuka ba su iya tafiya da motocinsu yanzu ba su iyawa to wa'annan wurare da ake da matsala da katsina da sakkwato da nan north east da north west babu shakka irin manoma da muke da shi muna ciyar da kasan nan har Niger har Chad har Kamaru yanzu muna cikin wani irin haula ina ciyar da kanmu mu kanmu mun sani ba za mu boye ba mun yi research mun gani cewa wa'innan wurare da ake zuwa ana kashe mutane ana azzara musu ana cewa su ba da kuɗi a nan voice of america mun ji ku kawo kuɗi dubu ɗari takwas dubu ɗari uku duk da haka idan manomi ya tafi gona sai a je a ɗauke shi ba a yi mana adalci ba ba a yi masu adalci ba ba inganta masu tsaro ba ba nan abin yake ba manoman nan da ake kashewa wasu suna gudun hijira ba shakka suke ciyar da mu mu muna cikin gari ne muna cikin siti ne abincinsu muke ci ran da aka ce an tafi an yaye wani ƙauye to fa ka sani babu shakka in suna noman gyada ko masara ko dawa ko wake ko shinkafa wanda za su ci su saida a kasuwa buhu goma to ba fa buhu goma nan kuma ba kuma kasuwan to a nan za a samu wani matsala ba kawai na rashin abincin ba a'a food security ko kuma inganta abinci a ƙasa ya danganta abu biyu ne za ka iya ganin abin yana nan da yawa ko ina eh kuma za ka iya siya ka cika koshi da kai da iyalin ka eh, idan babu to ka shiga haula'i babu shakka ba zan so in ja wannan magana ba ya yi tsawo amma halin da muke ciki yanzu idan ba a inganta tsaro ba a ƙasar nan tun ba ma a fannonin nan da ne magana ba na ɗaya ana kashe-kashe na biyu ba za mu rufe idan gaya gwamnati gaskiya ba na uku nan bala'i da ake yi ya ishi mutane to saboda haka ba zan so in ga polis ya zo kusa da ni ba ba zan so in ga wani abu saboda me na ki polis misali ban san ganin polis me polis yake mani dan me polis zai zo kusa da ni har ya ce wai zai inganta wani tsaro ina tsaron an kashe man uwa ko an kashe man uba ko an kashe man kani ko an kashe man mata da yaya saboda haka muna cikin haula'i na abubuwa za su tunzara mutane su ga cewa polis din da ake magana na abokin kowa ne ya zama me ya zama enemy din kowa yadda shirin zauren voa na farko ya gudana kenan a madadin daukacin ma'aikatan muryar amurka da ita babbar edita grace alheri abdu da ta gudanar da shirin sai kuma manyan baƙinmu da suka halarci zauren a lokacin ni madina dauda ke cewa mu kasance lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Alai Shehu. Sunan Alai Shehu. Ah. To, wai wai wai babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na gyaran takalmi haka. Kamar kai mutumin wani gari ne? Bauchi. Bauchi a ina a Bauchi? Bauchi a zare. A zare. a ah. ah, to kamar yaushe ka zo wannan birni na abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga bauchin ka fara wannan sana'a a'a daga jan ne daga yana jos ko oh, daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan jos na fara sana'a wannan shume kan. gashi na gan ka matashi haka ah, kaman shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya ok shekarun ka dai sha tara kenan eh sha tara ba to kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu to ka fara daga jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan abuja ya na ce mu in zo nan in nemi sana'a na ce mu in nemi sana'a nan cume ka ne to ganin cewa gashi na ganka a matashi ne shin baka yi karatun boko ba ne eh ban yi ba ba kai ko kaɗan ba eh ban yi ba eh, to amma yaya muhammadiya fa ka yi A'a wani ba. Duka. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a. Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna. ne samu man futa. yau Allah ya sa. Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan Abuja? A ai Abuja an fi samu Abuja a Bauchi ba a samu ai. O ba a samu Abuchi? Eh, ba a samu Abuchi. Abuja ya fi. Tun ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune kyauta nake zaune to wai baka guri kake zama kyauta haka a'a ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh, yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to ganin daidai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya a shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh. to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ku kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka eh, ina son in kara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son kara eh, kamar wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba sami na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.